أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله ما kallon mu da sauraron mu barkan سادوا da saduwa منا تنبيوي كان أزمي na tambayoyi kan azumi kamar yadda masu sauraro suka sani muna gabatar da wannan shiri ne wacce wannan gidan talabijin na sunna tv ya ɗauki nauyin gabatar da shi tare da ni akwai malaminmu malam ibrahim adam disina wato lacara a makarantar horar da malamai ta azare kuma limamin masallacin juma'a na masjidin rahma shine yake wato ɗaukar nauyin amsoshin dukkan tambayoyin da muka zo da su cikin wannan gafata malam barka da zuwa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma ba ni nake ɗaukar nauyin tambayoyin ba Eh, a nauyin amsawa a nauyi <laughs> nauyin amsawa ba yana nan ne <laughs> gata malam kamar yadda muke cikin azumi wani yana tambaya akan abin da ya shafi yin amai cikin azumi don mutum ya amai cikin azumi shin azuminsa ya lalace ko ko azumin sanana bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم yan uwa masu ganin mu da sauraronmu ko ina kuke sallamar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda kace wani ya ce amai yana karya azumi amai aikala biyu ne akwai wanda mutum ya kakala hmm. kai ne ka sa tsarka a bakinka ka kakaro amai hmm. ko kai ne ka yi ta yunkuri don aman ya zo da kuma wanda amai ya zarge shi hmm. ma'ana aman ne ya zo masa ba tare da shiri ba ba hmm. shi ya zaba ba to yadda yadda aman suke kashi biyu hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya kasa hukunce hukuncen su kashi biyu cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man istaqa'a فعليه القضاء waman zara'ahu alqai'u fala qada alai duk mutumin da ya kakala amai shi ya jawo aman wato sai ya rama azuma anan ma ba wai zai kafara bane ba ba hukuncin wanda ya kakala amai ya kafara ba in ya rama azumin kadai yayi to amma kamar yanda na faɗa tun kwanakin da suka gabata cewa da ake yi wa mutane ba ka fara akan abu hmm. ba na nufin cewa laifin abun karami ba ne ba hmm. a'a babu wani hukunci da mutum babu wani abun da in mutum ya yi zai kankare masa laifin ake nufi mai yiwa babban laifi ne wanda Allah subhanahu ta'ala bai sanya abun da in kayi za a kankare maka wani laifin ba dole sai ka haɗar tuba kashi na biyu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa man zara'ahu alqai'u hmm. wanda amai ya zo masa wanda amai ya faɗo masa mm. ba shiri ba tsammani fala qada alai shi kama ba sai ya wato biya azumi ba saboda dama ai abin da ya shiga ne mm. yake karya azumi ba abin da ya fita ne yake karya azumi ba ko mm. shi wannan da ya kakala aman saboda bai girma azumin ba bai kyauta kansa ba wallahu ta'ala a'lam Ah, masu kallonmu da mu kamar da muke ƙara maimaitawa cewa matukar kana buƙatar a amsa maka tambayarka to sai ka duba nambobin da suke gudana a gaban akwatin talabijin ɗinka domin ka rubuto test wato ka rubuto ainihin tambayarka a jikin wayanka sai ka turo insha Allahu za mu yi duba mu ba wa malam domin ya nazari yadda za mu samu amsoshin tambayoyinku Allah shi mana taimako a tambaya ta gaba malam wannan wani matashi ne ya ce ya kasance cikin ramadana ne sai wasa da al'aurarsa har mani ya fita uh-huh. to menene hukuncin azuminsa cikin ramadana wanda ya wasa da gabansa namiji ne ko mace ne ko wani bangaren da ke iya tada masa sha'awarsa har ya kai zuwa ga maniyi ko ta kai zuwa ga ta fitar da maniyi azuminsa ya kare mm-hmm. kuma zai rama bayan fitan watan ramalana nan ma kamar yadda aka faɗa akan abin da na faɗa ɗazu cewa shari'ar musulunci bata tanadar da yin kafara gare shi ba mm-hmm. eh, kaɗai dai kamar da malamai suka amsa cewa zai biya ne kaɗai saboda ya karya azumi mm-hmm. amma eh, wannan kuma ai ba saduwa ne da iyali ba saduwa da iyali kaɗai shi ke sa mutum in ya yi azumi ya yi kafara shi wannan wato wasa ne har ka fitar da abin da ba a so ka fitar da shi a watan ramalana a cikin azumi mm-hmm. wallahu ta'ala a'lam ko da ce eh, fatawa ta mazhaban malikiya shine mutum zai yi kafara to amma wannan fatawan kamar da malam albani a cikin littafinsa tamamul minna hmm. fitta aliki ala fiqh sunna hmm. ya tantance zancen cewa lalle ba wannan ita ce zance ko shine zance mafi nagarta cikin zantukan malamai ba hmm. saboda haka a takaice a dunkule dai ba fara a kansa amma azumin sa ya bashi kuma zai rama bayan fitan watan ramalana kuma a lokaci guda dole ya zamto na yi amfani da wannan damar malam usman na san yiwa kai ma za ka kara mhm. cewa ba daidai ba ne ba ko mutum na azumi mhm. sannan yana kalla kallon da za su jawo masa sha'awa kallon nan kallon mata ne kai tsaye akan titi mhm. ko kuma ta hanyar wato na'ura mai bijiro da hoton mutane ko dai ta hanyar gidajen talabishin hmm. ko ta hanyar kasatoci hmm. na cd hmm. ko ta hanyar kwamfuta ko ta hanyar duniyar gizo intanet wayoyin da suke hannu na'am ko wayoyin hannu tun da kasa a wannan zamanin eh, illa man rahima rabbuk hanyoyin fitina sun yawa hanyoyin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara za a jarrabi imanin mutane sun yawa saboda musamman duniyar gizo yana take cike da batsa yadda ke cike da abunan fina-finai na batsa wanda kuma a irin ƙasa ta ta najeriya ba irin wasu sauran ƙasashe ne masu kan gado da suke tare mutane daga mm. shiga irin waɗannan site sites ko internet abunan sites ba hatta a facebook da ga wasu suna to ka gani a facebook bar wannan mai yiwa ma hoto ne mm, ana maka magana wannan za ga moshi na bunan bidiyo mm. mai motsi ya fi daga hankali ya fi jawowa fitina sama da wanda yake kawai Allah shi taimake mu to ka san Allah saboda haka ba abin da zamu ce mutane Allah ya kawo mu tsoron Allah baka da abin da zaka faɗa mutane cewa yin hakan kuskure ne sabon Allah ne kuma yana busar da zukata irin ka wannan kallace-kallacen yakan sa zukata mutane su zama masu kaushi ka ji ba tausayi ba ɗanɗanan imani sai ga idanunka a bushe ba ka jin kunya ba an mamaki yasa za ga masu irin wannan abun tsarakin su ma ba su damu da shi ba gwargwadon imanin ka hmm. gwargwadon yadda kake kulawa da kanka gwargwadon da zaka kake kare mutuncin mai kanka abun ya kai yanzu yan mata za ga sharing irin waɗannan hoto suke yi da abokanansu hmm. ta hanyoyin da ake sharing in video ko pictures hmm. a duniyar yanzu mai tarin yawa har ake cewa ƙirdiga ta gwada cewa kashe saba'in cikin ɗari na masu shiga duniyar gizo a irin wannan ƙasa tamu suna shiga ne kai tsaye zuwa ga waɗannan site na batsa kaga mutane maimakon a ce su yi amfani da abin da zai amfane su tun da dai kaga irin wannan abuwa akwai alkhairai a ciki na'am kwarai akwai alkhairai da yawa wanda za ka iya jawo irin wannan technology ne ya saka yanzu kuna gida ku kuna kallon abin da muke yi kuna ganin abin da wainar da malamai suke toyawa a tafsiran su da ba wannan to amma kaga hakan nan kuma wani shi yana amfani da wannan damar ne ya watsa bluefin wani na amfani ne saboda ya watsa rawa wani ya watsa casha wani ya watsa kaza ba iyaka saboda haka kamata yayi mu zamto cikin hankalinmu hmm. mu musulmi mu amfani da wannan dama ta technology mu zamto cewa mun yi wa addinin mu hidima Allah shi taimake mu a gaba <coughs> tambayar mu ta gaba ita ce wato ana tambaya ne akan waɗan wato kamar tana da alaka da wannan abin da ya shafi sha'awa sha'awa din mhm. domin matasa ne yanzu galiban sukan zauna ne Kan irin wannan kalle-kalle ɗin mm. to shi yana magana ne a kayan sha'awar ce ta yi masa sanadin wato salwantan azuminsa tun mm. yana matashi mm-hmm. to shekarun kusan ma dai shekarar da dai ce shekarar da ya balaga ne mm. ta zama sanadin azuminsa mm-hmm. to har yanzu idan ya tuna sai yana nadama akan wannan abu to kuma ya rasa yadda zai wai da azumi din to na ganin kamar ko wannan eh, tana da alaka da wannan ai eh, sai mutum ya shi murna masha Allah har ka ga mutum ya yi zunubi ya yi laifi mm. kuma yana nadama to alama ce cewa insha Allah nagarta ce ta biyo baya tun da dama mutum ba zai tuba ba dole sai ya yi nadama kaga sharuɗan tuba kamar yadda malam mai ya faɗa cewa mm. akwai annadmu alama fata mutum ya dinga nadamar abin da ya gabata mm. kuma zan yi amfani da wannan damar in faɗa ma waɗannan samari dama duk mai ganinmu da sauraron mu cewa wato addinin musulunci addini ne wanda ke jan mabiyansa hmm. yake kokarin shigo da su cikin gida ba koran su yake yi ba so Allah yake kowa shiga aljanna ba so ake kowa shiga wuta ba duk wani laifin da mutum yayi babu limit hmm. babu wani laifin da zaka yi a duniyan nan Allah ba zai gafarta maka ba babu shi Allah madaukakin sarki alkur'ani cewa yi hmm. ya iba ya ladina asrafu hmm. ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hmm. innahu huwal ghafurur rahim qul fada musu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ce musu ya ku bayina waɗanda ba ku kyautata wa kanku ba Allah ya kira su da bayinsa mm. bai ce ya ku matsiyata ya ku mutanen banza mm. ya ku yan iska ya ku shashashu ba sai Allah ce kun ga duk da kun yi laifi mm. ku zo ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗeba tsammani daga rahamar Allah shi ya sa malam Usmanu a mm. musulunci mm. mutum ya ɗeba tsammani ya ce shi ba Allah ba zai gafarta masa ba yana ganin kawai mm. ya yi abin da Allah ma ba zai saurare shi ba ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah wannan abin shi ma laifi ne zunubi ne yana daga cikin wato manya-manyan zunubai oh musulunci kenan innahu inna Allah ya jami'an Allah na gafarta zunubai inda ya faɗa da ya faɗa an faɗi iya nan ma da ya isa sai aka ce jami'an duk zunuban ma zunuban ma innahu huwal ghafur rahim lalle Allah shine mai gafara mai rahama bayan da Allah zai ce shine mai gafara mai rahama kuma a ce ka tuban Allah bai gafarta maka ba zai yi ba Allah madaukakin sarki yana tausayin bayinsa yana so ya shigar da su aljanna amma sai dai fitsara ce kawai irin ta yan adam saboda haka wannan bawan Allah da yake cewa ga abin da ya yi da yana yaro matashi mm. kuma har yanzu abin na sa tambayar da za mu masa mm. shin ka rama azumin in ya riga ya rama mm, azumin kenan babu komai akan ka sai ka nemi Allah subhanahu ta'ala ya kara gafarta maka saboda baka sani ba Allah ya amsa ko bai amsa ba amma dai in kai ta yi tabbas Allah madaukakin sarki zai amfa zai gafarta maka zunubanka tunda Allah ya ce inna huwal ghafurur rahim mm. Allah shine mai gafara mai rahama mm. malam Usaimin a cikin littafin sa alqawaidul alqawaidul musla fi asma'illahi alhusna yake cewa wato duk inda ka ji Allah ya ciki zance hmm. da wata siffa tasa hmm. na wani aikin da yake yi hmm. to tabbas wannan aikin ya zama sai Allah ya yi shi ma'ana da Allah ce yana gafarta zunubai sai kuma yake shine mai tuba mai rahama to lalle Allah ya gafarta din in aka nema a gafarta lalle Allah ya yi tuban in aka nemi tuba lalle Allah ya yafe in aka nemi Allah ya yafe Allah madaukakin sarki kamar da zo a cikin hadisi in bawa ya daga hannu yayi addu'a to fa addu'arsa ba ta faduwa ƙasa banza sai Allah ya amsa masa ɗaya daga cikin bukatunsa ko dai take ko daga baya ko a kuɗe masa wani abin da ya fi wannan wato muni ko kuma Allah canja masa da abin da ya fi wannan alheri in kuma har zuwa yanzu bai rama ba hmm. to yi maza maza bayan mun fita daga wannan watan ramana ramalana bayan ka kammala sittu shawwal ɗin ka dan hmm. uwana sai ka rama azumin ka ba kuma komai ba za ka yi ka fara ba kuma kai ba kafiri bane ba mm. kai ba munafiki bane ba mm. ka kai bawan Allah ne Allah ya ce ba bawansa qul ya ibadiyal ladina mm. asrafu ala anfusihim na'am ala usman wato kamar shi mai sauraro ya kamata ya ƙara lura da cewa sunan gafur mai gafara ne mm. sannan sifarsa ce ta gafara din mm. sannan kuma sifa ce mai aiki kwarai da gaske gafaran ana yin sa ba wai ba wai an dakatar da shi ba eh. wai ya dauki sifa ce kawai ba sunayen Allah suna da suna dauke da ma'anar suna masha Allah yanzu misali na'am zai yi wa sunanka Karim mu mm. ce maka yawa sunan ka karim nam sunan ka karim na'am eh, zai yi wa sunan ka karim amma zai yi wa ka zama marwaci eh, wannan shi yafi sauki ko ba ka ba shi yafi sauki zai yi wa a ce sunana a suna na karim amma kuma zai zama ni karim ne so don sunan wato don an ce suna ba dole zama cewa kowa na dauke da ma'anar sunansa ma'anar sunan ba na'am yawa amma Allah amma shi Allah Allah ya dauke da ma'anar sunansa Allah at-tawwab ne hmm. lalle kuma na tuba tuba Allah rahim ne hmm. lalle yana rahama Allah al-qawiyyu ne lalle yana da karfi wallahu ta'ala Allahu akbar a gafata malam tambayar mu na gaba wannan ma azumi ne ake bin sa kaman na shekara guda mm. amma ba ina nufin shekaran bashi ake bin shi mm, to sai wani ramadanan ya zo shi mm. to shine yake tunanin yadda wato zai yi wajen biya din ga shi ya sakacin biya har wani azumi ya zo ya same shi idan mutum ana bin sa bashin azumin wata ramadana sai uzuri mm. na rashin lafiya ko wani abun da ya bujlo mm. ya sanya bai samu damar rama mm. a azumin da ake bin musa bashin ba ba komai a kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wasaha Allah baya dora wa rai sai abun da za ta iya Allah baya ɗorawa baya dora wa mutum abin da ba zai iya ba haka Allah bai baka dama ba saboda haka Allah ba zai kama ka da laifin mm, ba saboda larura ne mm. amma idan ya zanto cewa mutum kuma ana biyan sa azumin watan Ramadana ne mm. sai ya zanto kuskurensa da sakacinsa da wasan wasansa yasa bai samu damar rama ba har wani Ramadanan ya zo duka su su biyun musulunci yana neman da salama bayan wani azumin watan Ramadana kuma duka su su biyun babu wato ciyarwa a kansu a matsayin karin hukunci bayan ramawa sai dai bambanci tsakanin biyun hmm. wannan ba shi da laifi a gurin Allah hmm. wannan kuma ya yi sakaci ya yi laifi wannan bayan ya rama sai ya nemi gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma in ya rama ya rama abin da ke kansa kenan wallahu ta'ala a'lam masha Allah tambayar mu ta ga malam wata ce take tambaya akan tana da mahaifiya to mahaifiyarta ta rasu mhm. to akwai dan sauran azumi a kanta mhm. wai za su iya biyan wannan azumi din ya danganta wani irin azumi ne mm. ba kowane irin azumi ne ake kamar yaya kamar da cikin azumi kafin ramadana ya kare sai cutan ya same ta kafin ramadana ya kare sai eh, cutan ya same ta ko uh-huh. wannan cutan sai zama mata kuma ajali wadda ta ta rasu ba ta samu ta karasa wannan azumin maka na ramadana din amma dai ta fita ramadana tana cutan abu guda biyu ne idan matsalar ta same ka mm. misali an yi azumi ɗaya biyu uku sai rashin lafiya ya zo da ya zo wa mutum mm. sai zamto cewa bai samu dama abinan a har aka kara azumi ko a cikin azumin sai ya rasu mm. to dan abin da aka asumta a lokacin yana raye eh. akwai wani abu a kansa babu mm-hmm. me ke kansa ba abin da ke kansa amma da a ce misali mm. ana binta azumi ne misali ta yi jinin haila ya zo mata mm, eh. ko mm. eh, ta samu sarin da ya kamata ce ta rama azumin ba ta rama ba sai kuma ta rasu ko kuma ta yi bakance eh. irin wannan ne za a ce za a biya ba kowane azumi ne za a ce za a biya ba wallahu ta'ala ala. amma yanzu idan dai har bashi ne ya zama na haidan ne da su biya mata su ya'yanta da su biya mata kuma Allah zai bata ladan ko na bakance ne Allah zai bata ladan kwarai kwarai masha Allah to wani uzuri dai amma wannan ya same ta rashin ramalan ya same ta ko ba ta da lafiya kuma ta lama azumi na da ta lama hmm. hmm. wallahu ta'ala alam a dai tambayi malamai karin bayani masha Allah eh, to tambayar mu ta gaba malam mutum ne da mahaifinsa ko mahaifiyarsa sun rasu wai zai iya yin in azumi ya azumi don a basu lada ko ya karanta qur'ani misali haka a basu lada kamar dai yadda zuwa cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu to duk ayyukan sukan tsaya cik mhm. in banda abubuwa guda uku akwai yaro na gari da ke masa addu'a hmm. akwai sadaka mai gudana ko hmm. wani ilimin da ya bari ake amfana da shi ah, akwai fatawa ta abdullahi dan abbas da nana aisha allah shi kara masa yadda malam albani cikin littafin da jana'iz ya tattauna matsalan sosai hmm. eh, cewa ah, bayan mutum ya rasu babu wani aikin da za a yi masa ya je zuwa ga account ɗinsa hmm. a ci gaba da lissafawa hmm. cewa wannan aikin nasa ne hmm. sai abin da ɗansa ko ‘yarsa kaɗai suka masa yanzu da uba zai yi aiki ya ce a kai zuwa ga account ɗin yaron bayan rasuwarsa ba zai je ba da a ce mata za ta yi azumi ta ce ko wani aikin alheri ta ce a kai zuwa ga account ɗin mijinta ba zai je ba amma akawunt ɗin babanta zai je ɗanta in yayi zuwa ga akawun ɗinta zai zo mata ah, dalili kan haka imam bukhari a cikin littafin al'adab al-mufrad ya mm. rawaci hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mm. ah, ya ce ranar gobe kiyama wanda daga cikin bayi zai ga himin ladan da aka tara masa sai mm. ce shi ya san anan duniya dai bai aiki irin wannan ba da har zai samu irin wannan tarin lada mm-hmm. sai manzon Allah sallallahu ya ce sai a ce masa mm. ai wannan daga cikin kyawawan aikin da yaran sanagari ne yayi masa a shi kaga da wannan hadisin aiki yaro yakan iya zuwa ga akawun ɗin babansa ko da bayan baban ya rasu amma yaro ne kaɗai ke da wannan dama ko yarinya ce kaɗai ke da wannan dama ɗan mutum ke da wannan damar amma duk wani a duniya a wani abu a duniya a wani abu wani a duniyan nan iya abin da zai maka amfani ka bayan shi shine maka addu'a inda ka sani cewa idan mutum ya rasu tun daga kan kabarinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a masa addu'a istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al roƙa masa Allah Allah ya sa ya dace da tambayoyin da mala'iku suke masa dan yanzu ana masa tambaya kaga addu'ar kowa ta kan iya taimakan dan uwan musulmi amma aiki baya iya taimaka baya iya zuwa ga account din mutum dole sai ga wanda ka ya maka daga nan mutum zai gane muhimmancin mu cewa investment din tarbiyya mm. akan yaro har bayan rayuwa har bayan rayuwa saboda haka ya kamata mu ringa kulawa da tarbiyyar yaran mu kada mu ringa cewa a ba su ai titi ma zai koya musu duniya mm, duniya ma za ta koya musu tarbiyya wannan abin takaici ne kuma da wannan zan yi kira cewa duk da cewa yadda ma mutane suke faɗa ba haka manzon Allah ya faɗa ba mhm. kasan mutane suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mm. ku yi aure ku yi ta hayayyafa mm. dan zai zan yi alfahari da mm. yawan kuranan tashin alkiyama manzon Allah ya faɗa wannan zancen ba ba haka ya faɗa ba ya dai faɗa zance makamancin wannan mhm. ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun bikum umama ku auri mata al da masu iya bayyana muku kauna al da masu haifuwa fa inni mukasirun bikum umama yau dan zan yi alfahari da yawan ku wa sauran al'ummomi da nan gobe kiyama wannan ya sha banban da cewa da ake manzo Allah ce ku yi aure ku ta yi mm. abin da sa nake dan wannan zance ba wai ina cewa kada hayyafa bane ba ba ina kira ne zuwa ga ayi da ɗaya ko da biyu ko ya uku ba dan ba iya na ba kenan kai ma naka ba iya su ba <laughs> kenan abin da ake nufi da wannan zance shine don Allah ba wai kawai a ta hayyafar mutane ba tare da kulawa da su ba kaɗan mai amfani ya fi mai yawan da bai da amfani mm. ya kamata mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi ba zai ba zai alfahari da dan shalisho ba mm. manzon Allah sallallahu alaihi ba zai alfahari da wato dan sara suka ba ko dan kalare ba manzon Allah sallallahu alaihi ba zai amfani da political tagris ba mm. manzon Allah sallallahu alaihi zai alfahari ne da ummatul ijaba wanda suka amsa kiransa wanda za su bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya jagorance su Mm. zuwa aljanna amma wanda yake yana cikin al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma kuma ya yi tawaye umarnin muhammadu babu ruwan annabi muhammadu mm. sallallahu alaihi wasallama da irin wannan irin mm. waɗannan ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ringa kiran su zuwa ga tafkin alkausara amma sai a zo ana kada kansu ana ana koran su mm. ana cewa mai manzon Allah cewa mala'ikun da ke koran su dan za su zo gurin manzon mm. Allah ya ce wannan fa al'umma ta ne al'umma ta sai a ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai sun canja ai sun bari sun yi watsi da umarninka yan uwana na malam usman so gafata malam daman wannan shawarwari da nake so kusan tun da naga kamar lokacin nan ba kusan amma muna da sauran kamar karkarewa mm. so da mu iya shigo da wata tambayar mm. tambayar mu ta gaba ita ce akan wato abin da ya shafi sallah na tarawihi ne mm-hmm. wai shin mata da su iya haduwa group a cikin gida a jagorance su sallah ba tare da sun fito masallaci ba eh mata suna da zabi guda biyu mm. za su iya sanya namiji ya jagorance su sallah a cikin gidan a cikin gida eh, amma sai dai kasan mata a cikin gida sukan samu sakewa eh. mu. Allah ya kara masa rahama eh, ka san idan aka dan samu wuri shakewa suke yanzu nan sai ga in a cikin gida ne masallacin sai ga ta sun duk sun tutube ko ka shigo ka samu cewa duk suna tutube kuma suna zuwa a masallaci sai malam ya shigo sa'an nan a sa fara shirin <laughs> Allah <laughs> ya ganya yana gaskiya ne so kamata ya kula da wannan kuskure gaskiya ah, amma kuma aka samu tun da a yanzu ga miyoyi mata mana da su ba mm, iyaka alarammiyoyi ko ina shile guda kowane gari zaka iya cika shorudo hmm. ko ko roka da alarmomi da ka mutum da ya tabbata nana aisha tana sallah wa yan uwanta mata ummu sallama ta yi sallah wa yan uwanta mata hmm. har akwai wata mata mai suna ummu waraka ita ce kamar ladanin su so babu laifi a ce marasi wa junan sallah sai dai hmm. kamar da na zuwa cikin hadisi in mata za su yi wa junan sallah to fa za ta tsaya a ake su ba gaba su bane kasan mata ah, sai ga cewa to ai mm. wannan tana ta gwada mana tafi kowa ka san su a ba sa raina abin kishi ba na ce kishi ne sa mm, musulunci ya ce su tsaya tsakiya ba saboda dai haka aka ga matan manzon Allah sallallahu alaihi sun jagoranci yan uwansu mata sallah kuma tabbas ka san matan manzon Allah ba za su yi wani abu ba sai da umarnin mai gidan nasu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ya halatta su yi wannan su yi wancan kuma ya halatta ma su zo masallaci duka a yi sallah tare da su kamar yadda ake yi sai dai kamata yayi a kuma nisanci abubuwan da za su iya wa fitina game da hanyar zuwa da koma fil khimar al aswadi ma za fa'alti bi nasikin muta'abbidi kad mhm. kana mara lis salati izarahu mhm. hatta waqafti lahu bi babil masjidi mhm. ruddi alayhi salatahu wa salamahu la taftinihi la tuftinihi bi rabbi dini muhammad kasan wani lokaci za su zo masallaci kuma sai zamto suna bada sallolin mutane maimakon su gyara sallolin kansu sai a kula kun sani kuna da fitina kan iya hankalin mazaje kada ku fitina mutane a cikin addinin su in kun zo masallaci nesa da yadda maza suke Allah shi tabbake mu masha Allah gafata malam wannan naga kamar karshen darasin namu don naga me na wannan dai <laughs> wannan darasin da insha Allah so masu kallon mu da sauraron mu mun ƙara maimaita muku cewa in Allah ya nufa wani yana da sha'awar tambayar da zai yi to ya duba akwatin talabijin ɗinsa domin rubuto tambayarsa ɗauki wannan namba ɗin ya turo insha Allahu za mu ba malam domin ya nazari don samun amsan tambayoyin saboda amfanin mu mm. kafin zuwan wani darasi a madadin shi malam Ibrahim Adam Disina إمام مسلا مسجد الرحمة قهوة آه، تمالا السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم